na litinin wanda ya dace da daya ga watan zulkaida watan sha daya a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya za mu tashi babu tawqiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadli وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم haka ne ko wannan ne babin da za mu tashi yau je idan ba manta ba mun ci bashin sunan wani rawi a hadis a babin da ya wuce baya babu ikram ahli bait rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa bayan fadlihim bayan mun karanta ayoyi sai aka ce wa an yazid sai aka samu sabani shin ibn hayyan ne ko ibn habban sunansa shine Yazid ibn Hayyan shine daidai duk wanda suka rubuta ibn Habban to sun yi kuskure rubutu da ke ibn Hayyan ɗaya ne daga cikin tarihi Yazid ibn Hayyan باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم ala غيرهم Wa ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم babin da yake magana dangane da girmama malamai shine ma'anan tawqirul ulama girmama malamai wal da manya wato waɗanda suke da shekaru wa ahlil fadli da sauran ma'abuta falala mutumin da yake da falala ta jihadi mutumin da yake da falala ta jiyar da dukiya wajen ci gaba addinin musulunci mutumin da yake da falala ta dukkan wata sabiqatun fil islam sabiqatun khairun fil islam wa taqaddimuhum ala ghairihim da gabatar da su akan wanda ba su ba su waɗannan da aka lissa din wa raf'i majalisihim da ɗaukaka matsayin wurin zaman su ma'ana idan sun zo babu laifi a dan marmatsa musu ko da wuri ya mata su samu inda za su zama wa izhari martabatihim da bayyana matsayinsu ga sauran jama'a don mutane su san kima su cewa sun sha bamban da sauran ina fata mu fahimta idan ta al'ulama masana addinin musulunci ana girmama su saboda abin da Allah ya ba su na ilimi ko da ba su da kuɗi ko da ba su da sarauta ko da ba su da shekaru musamman kuma idan su din ya kasance suna kwatanta abin da suke sanar da mutane na ilimin addinin musulunci قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وبنجد تعالى قل كثير هل يستوي الذين يعلمون shin waɗanda suke da sani za su yi daidai wallazina la ya'lamun da waɗanda ba su da sani abin su za su yi ba Allah da kanshi ya nuna akwai bambanci tsakanin masana da waɗanda ba masana ba tsakanin masu ilimi da waɗanda ba su ilimi ba to kai ka zo ka ɗauke su cewa duk ɗaya ne wato ka daidaita abin da Allah ya ce ba daidai ke ba da haka ma ya kamata ka bambanta su matsayin su daban wajen daraja wajen kima da sauran inna ma yatazakkaru ulul albab sanan dai kadai ma'abuta hankula ne suke ɗaukan wani suke ɗaukan kinna su gane cewa lalle akwai bambanci tsakanin masu ilimi da waɗanda ba su ilimi haka wannan aya ta faɗa haka ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wato ainihin matsayin mai ilimi da wanda yake ba mai ilimi ba kamar wata ne daren sha hudu idan ka hada da sauran taurari وعن ابي مسعود عقبة بن عمرو البدري الانصاري رضي الله anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا wannan hadisi an karbo daga Abu Mas'ud wannan Abu Mas'ud shine Uqba ibn Amr al-Badri aka ce da mutum al-Badri ana nufin ɗaya cikin ma'anoni biyu ko dai al-Badri wanda ya halarci yakin Badr wanda wannan ko cikin sahabbai wanda duk ya halarci yakin Badr yana da falala akan waɗanda su je ba ko kuma al-Badri mazaunin ƙauyen Badr domin kusa da rijiyar kusa da wannan fili na badar din akwai kauye da yake da wannan suna to shi wannan uqba ibn amr al-badri ba wai dan ya halarci yakin badar bane ba a dan ya zanto mazauni kusa da wajen da haka aka yi danganta shi zuwa ga wurin al-ansari radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce ya ummul qauma aqra'uhum kitabillah wanda zai jagoranci mutane wanda zai wa mutane limanci mafi iya wasu wajen karatun alqur'ani wanda duk yafi iya karatun alqur'ani to shine zai zama limamin mutane fa in kanu fil qira'ati sawa'an in sun yi daidai wa daida wajen qira'a fa a'lamuhum bis sunnah to wanda yafi sauran sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kanu fi sunnati sawa'an in sun yi daidai wa daida wajen sanin sunna fa aqadamuhum hijra wanda ya riga ɗayan yin hijira fa in kanu fil hijrati sawa'an in sun yi daidai wa daida wajen hijira fa aqadamuhum sinnan wanda ya girma ɗayan ta suka shekaru wala ya ummanna rajulur rajula kada mutum ya ce zai wa mutum limanci fi sultanihi a cikin mulkinsa ma'ana sarki a kasarsa ko hakimi a kasarsa ko shugaba a garinsa ba za ka yi masa limanci ba sai in shi ne ya ce yi amma ba za ka yi kankan ba ba a yi kama ka wuce ka limanci cikin garinku ko hakimin garinku ko shugaba na garinku kamar haka ne ko ba za ka yi wa mutum limanci ba a cikin gidansa ma'ana kun je ziyara gidan wani to shi ne ya fi cancanta ya muku limanci wala ya في بيته على ala takrimatihi illa kada mutum ya zauna fi baiti ya gidan mutum ala takrimatihi a bisa keɓantacciyar shimfidarsa ko keɓantacciyar kujerarsa illa bi iznihi sai da izininsa an saba idan an je gidan wani ko da a tabarma ake zaune za a ga shi inda ya saba zama kila ya sanya buzu a kai ko ya fada darduma a kai to ku sai kuka shigo baki dan gangan ba za ka je zauna a gurin ba takrima ɗinsa ne keɓantaccen wurinsa ne kuma a cikin gidansa to ba za ka zauna ba sai in shi ne yake zo ka zauna ko kuma an saba idan an kai falon shiga kujeru za a ga keɓantacciyar kujera wata galibi ita yake zama koyaushe sauran kuma na abokanan zaman sa na sun zo baki ko mutane sun yi rasa to idan kuka shigo ziyara wurin ka kuskure ne ka je ka zauna a kan wannan ke keɓantacciyar kujera ta ce sai in shi ne ya baka dama cewa zo ka zauna shi na abin da ake kira takrima a larabci shi faɗa ta ce shi mai gida na ba ta amfani dan me ba zai tafi wa ce zauna da ya ummul qawma attarahum li kitabillah kun ga nan gurin yana nuna wato matsayi matsayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar matsayi na farko matsayi na wanda ya fi iya karatu sannan idan sun yi daidai wajen karatu wa ya fi wani sunan da nisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan in sun yi daidai ta wannan fuskar wayar ga wani yin hijira hijira daga makka zuwa madina ko kuma hijira daga kowane gari zuwa wani gari in su duka su kan na ne sai mu duba cikin su wayar ga wani yin hijira wanda ya riga hijira yana da falala akan wanda daga baya ya zo an gane ko idan sun kasance ta fuskar hijira sun zama daidai to waya ko wani shekaru ina fata an fahimta kun ga a nan gurin ba a yi maganar fiqh ba an yi maganar karatun alkur'ani ta ce maganar mai sanin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ta kike tare aka yi maganar hijira za ka yi maganar ceto to shine malamai suke cewa manzon Allah bai ambaci masana fiqh ba a nan gurin saboda ka'idar da din lokacin annabi har ma da lokacin da ya biyo baya na sahabbai da tabi'ai ba yadda za a yi ka samu makarantun qur'ani tsabagen gardi kawai makarantun qur'ani bai san fiqh ba zai yi ba ya san abin da ke ba. mu ne za ke samun tsagwaron gardi ya jafari ya zama gangaran. to amma kuma bai san komai na hadisin manzon Allah ba bai san yadda alwala take gyaruwa ba ya take bashi ba ya ake kabli ya ake badi duk bai san wannan ba amma qur'ani duk inda ka dawo masa zai karanta maka to wannan ba su ake magana kar a zo na tsalimanci wani ya dauka cewa gashi gardi ne ya je mai duguri ko badawai ya yi wasu lawa ya dawo gida lafiya shi kenan sai an tsaki limamin juma'a bayan bai san komai na addini ba ina ba wata muna fahimta su a dacin gudun babu yanzu za a yi ka samu ƙari ba tare da ya san wani abu na addini ba. Ka ga wannan shine aiko din ilimi a kasashen mu. sai da za a samu mutum mahaddacin Qur'ani wani ya shekara ashirin yana rubuta Qur'anin ma da yana darasu ana karatu a wajensa amma ba zai iya karanta da kai ahalari ba ba zai iya fassara ma hadisin farko na arba'un hadisi ba kyakkyawan fassara ko hadisin ne ko na uku na zuwa kaga wannan da ka'ida ba malami ba ne ba almajiri ya fara neman ilimi ya samu mataki ilimi na farko akwai bukatar ya samu sauran matakai har kafin ya zama limamin har kafin ya zama mai wankan gawa har kafin ya zama mai daura aure har kafin ya zama mai kaza duk in kana son gane malan sannan ka ka je inda ake daura aure wallahi sai ka daura aure nan da aka yi shekara arba'in shekara hamsin mutum ya yi yana daurawa idan ka kalli bai iya daurawa daurawar yadda ake daura bai iya don zaka je ka samu cewa ga alwalin ango ga alwalin amarya ga liman sai duk mutane da fi limamin da sauran mutanen duk sun fahimta a matsayin waye madaurin aure a nan gurin liman ko ba madaurin aure bane sai da masu daurin aure sune alwalin ango da alwalin amarya wannan yace na bayar wannan yace na karba wannan yace na aure wannan yace na karba wai kana ko na karba a madadin wani ko na karban wani kaga sun yi siga kenan da sun yi siga aure ya dauki ko liman ya zo ko liman bai zo ba addu'a ma ba ci da sun yi siga aure ya ɗauri masu yi ko an yi addu'a ko ba yi ba kaddara daga yin siga kowa ta ce ya tafiyarsa masu su to kaga anan gurin ashe liman ba su ga gara ba amma za ɗauka cewa liman ne ta dora wani shi ma dauka shi ke dora wani ma dauka shi ke ɗaura a gaskiya a gaskiya addini ya tafi ne da al'ada da yawa sai an tashi gore da gaske babban abin da liman zai yi wurin ya shirya da soya ake daura wani ya bude maganar sa da inna alhamdulillah khutbatul haja da manzo Allah ya kasance na koyar da sa inna alhamdulillah na amaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih sai ce ko jama'a mun zo daura aure kuma daura aure ba na bane daura aure shine kaza shine kaza shine kaza ga wani za su daura aure shine ga za su yi siga a tsakanin mu kuma za mu tafi mu kai ba in sun yi ma bai duba iya iya zakkana musu yadda za su yi su yi din kenan jama'a sun ci kenan an zama shaitan amma sai ka cewa mutane sun dauka bayan an yi siga har yanzu aure bai ɗauri ba ga liman nan yana ta ɗaura yana a karanta kaza da kaza kul huwa allahu uku ga walidanmu wal laqad ja'akum bil ilahi alam nasra da anna anzalallahu bismillah shakara a cikin da su zuwa gida ya da ɗiba ɗari da ashirin da tara wane ne wanda ya ta wada da mutum kada ba a wannan ba kwata ba na farko na mai shaka ne ba har yanzu wai bai dauro ba har sai lokacin da ya shafa a amintu ah, shi kenan yanzu ya dauro yanzu dukkan wanda ya yi wannan fa wai ana ganin sai an yi wannan ne sannan ya dauro kafin a kai ga wannan shafawar kuma bai dauro ba to kuma in ma bai ba mutane wahala ne ba shafa ɗaya zai ba ya shafa ɗaya akwai shafa ta biyu akwai shafa ta uku amma kuma ya duba ya ga wanda yake wa kare sai wani suka wani da zuwa wani suka wani suka har yanzu ba daura ba dole al'ada ba ya cikin addini wannan al'ada ce kawai kawai Allah fahimtar da mu abubuwan mu suna da wahala kwarai yadda za a taku yadda za a bambance tsakanin addini da al'ada to shine aikin da ke kan mutane bambance tsakanin addini da al'ada Allah ka kawo lafiya da haka sai manzo Allah ya magana kira'a yayi maganan sanin sunna sunna kuma shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sannan aka yi magana hijira saboda hijira a bata mai fadala duk inda aka hada al-muhajirun al-ansar sai an fara fitan al-muhajirun sannan ambaci al-ansar a bayan saboda al-muhajirun sun fi fadala manzon Allah ma ta sai ba dan hijira ba ma da na zama dan ansar amma saboda ba zan gujewa wannan fadalan da ni muhajiri ne ba Gari in zauna muhajiri na da zama dan fara an gane ko sannan ko fa kadamu husunan idan duk matsayin ke ilimin su daya wajen iya karatun su daya ana ganin sanin sunu su daya waye sun su daya to sai a duba kuma waye kuke kai kaga kenan ana buƙatar kamala a ce samuwar shekaru a cikin limanci shin sharaɗi ne na ingancin limancin ko sharaɗi ne na kamala sharaɗi ne na kamala ba sharadi ne na inganci ba abin nufi in muka ce sharadi ne na inganci sai zanto ba mai yin limanci limancin sai inganta sai in ya kai shekarun balaga amma idan muka ce sharadi ne na kamala ko da yaro mumayyizi dan shekara bakwai ko takwas ko tara ya limanci yayi amma mafi kamala shine a samu wanda ya tsara amma in duk wajen ba wanda ya fi ilimi ba wanda ya fi shi iya karatu ba wanda ya fi sunan sanin sunna to kamalar shi ne fiye mana ina ba za mu yan an samu daidai wa daidai to ga wani ya daidai da shi ta fuskar ilimi kuma fi shekaru su sai a sa wancan ya fi shi kamala saboda shekaru saboda falaga Allah gane da wa fi riwayatin lahu a wata riwaya tashi shi imamu muslim fa qadamahum silman wanda ya riga wani shiga musulunci badala sinnan a madadin a ce fa a aqadamuhum sinnan wanda ya fi shekaru sai aka ce fa a aqadamuhum musulman wa ya riga karɓar musulunci cikin su in sun yi daidai kenan ta fuskar karatu sanin sunna da kuma hijira badala sinnan a madadin sunnan au islaman ko kuma a ce fa a aqadamuhum islaman ko ka ce fa a aqadamuhum islaman ko fa a aqadamuhum musulman dukkanin su zai ma'ana su wa fi riwayatin a wata riwaya ta daban ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda zai wa mutane limanci wanda ya fi su iya karatun Kur'ani? wa qadamuhum qira'a mafi gabatuwar su wajen karatu fa in kanat qira'atuhum sawa'an in qira'atu ta zama mataki ɗaya. fa ya ummuhum aqdamuhum hijra wanda zai musulmanci wanda ya riga yi hijira fa in kanu fil hijrati sawa'a in sun zanto daidai wa daida wajen hijira fal ya ummahum akbaruhum sinna wanda zai musulmanci wanda ya fi su shekaru wal muradu bi sultanihi da manzo Allah ce la ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi me yake nufi da sultani ai mahallu wilayatihi inda kewayen mulkin mutum yake iyakacin kasarsa ba a yi masa limanci a ciki aw al-mawdi'u alladhi yahtassu bihi ko wurin da yake kebantuwa da shi kamar gidansa ba a masa limanci sai da izininsa wa takrimatuhu da manzo Allah ce wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi bi fathi ta da yawa ta din nan fataha wa kasr ra ra kuma da kai mata kasra takrima wa hiya ma yanfaridu bihi min firashin shine abin da mutum yake ke bantuwa da shi na shimfiɗa wa saririn ko gado wa nahawihi ma da makamantan da abin da yake bantacce ne na mutum nan sannan yake zama to za ka zauna masa ba kai in ka kai masa ziyara gida har sai in shine ya baka izini ko in shine ya ce maka zo ka zauna wato ka ga wannan ladabi ne na zaman tare da ya kamata a ce mun kiyaye yawancin mu za mu je mu kawo mutum ziyara ba ma kiyaye hatta daidai wurin da ya kamata mu zauna kawai dai inda muka samu wuri sai mu zauna وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسه مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم وعنه هكا an karɓo حديثي hadisi daga sahabin da ya ابو مسعود baya ابن عمرو الانصاري kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah tsara da mutum Allah tsara tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kasance yamsahu manakibana fi salah yana dafa kafadun mu cikin sallah ko yana shafar kafadun cikin sallah manakib jam'i na mankib mankib kuma kafada ke wa yaqulu sai ka je yana cewa da mu istau ku daidaita wato wajen daidaita so sai hada kafadun da juna da kansa gyara gyara kafadar wanda in wannan ya karkace ya gyara in wannan ya karkace ya gyara ce in sau ku daidaita wala taftalifu kar ku saba me ake nufi da istilaf wani ya gaba wani ya baya shine istilaf so ake ku ko ya kirjin wani dan yau gaba ya dan danna shi ya baya daidai da saura in zai dan liman ya matsa abu ta da haka ina jin ba za su ba shi haɗin kai musamman yanzu zo cewa a cikin zarkon da sun jika shekaru a suna da jaka gaba da su wani kirjin sa sun ka dan danna kirjin sa har wala taktalifu fa taktalifu qulubukum kar ku saba ko da sabawa ce ta tsayawar sabo fa taktalifu qulubukum sai zukatan ku saba wato sabawa cikin sabo na kawo sabawa tsakanin mai kaga kenan addinin musulunci addini ne na haɗin kai iyakacin kokari addini ne na a tafi daidai kar wani ya tsaya kar wani ya wuce gaba kar wani ya jinkiri kar wani ya wuce sama da kima a tafi daidai da kuma ba abin da ke haɗa kan mutane sai alƙur'ani sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in dai musulmai ne dukkan inda ake musulunci an yi ittifaki kan qur'ani kowa yana mutunta qur'ani ba wanda za a ce wani yana mutunta wani baya mutunta an yi ittifaki kan hadisin manzon Allah ko yana ganin kimar manzon Allah ba wanda za a ce wani na san manzon Allah wani baya san shi inda musulmi ne to qur'ani da hadisi bisa ga fassara bisa ga fahimta ta musulman farko sunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk musulmi na gari a duniya duk inda yake yana ganin kimar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to banda waɗannan wanda suka biyo bayan su cikin tabi'ai cikin tabi'u tabi'ina to a nan gurin za a yi sabani kila wanda kake girmamawa daban da wanda kake girmamawa kila wanda kake ganin kima daban da wanda kake ganin kima wani ya zo ya dauka Abu Hanifa shine sirajul hadhihi al-umma kullu wannan al-umma kenan bayan annabawa bayan wani ya zai ce a ah, imamu malik idza zikra al ulama fa malikun nadu inda an ambaci malamai to malik shine tauraron wani ya zo ya ce imamu shafi wani ya zo ya ce imamu ahmad bin hanbal imamu Ahmad sunna wal jamaa to kaga a nan gurin yayin da mabiyan ɗaya daga cikin limaman nan guda hudu ya kafe akan shugabansa to idan ka tambaye shi da shugabansa kuma da annabi waye shi, zai ce maka me manzon Allah idan kana ka tambaye mabi imam malik zai baka ma mabi imam shafi yanka zai baka ma mabi imam abu hanifa haka zai baka ma mabi ka zai faɗa a ce kenan waɗannan mazhabobin ba za su iya haɗe kan mutane gaba ɗaya ba domin me in ina kan malikiya ina ganin ba yadda za a yi daidai sai an yi mai haka wasu in yana kan tafiya da kai in ba tafiya kai ba kai dai ba kai in yana kan mazhabin imam ahmad haka mun fi ina kan mazhabin abu hanifa amma idan duka muka yi tabaki qur'ani da hadisi da ni da kai da mu da su kowa na girma qur'ani na girma hadisi yana da sauki in sassauta ra'ayi na in bi qur'ani yana da sauki in sassauta ra'ayi na in bi hadisi wanda ma sassauta na ke bi qur'ani da hadisi wanda ma sassauta na ke bi qur'ani da hadisi garfi zai ga menene abin da ke saurin hada kan mutane cikin gaggawa shine qur'ani da hadisi to hanyar ce mai sauki inda mutane za su yi adalci su yadda za su duka Hanyar ce mai sauki kan musulmiya amma abin da zafi ganin kai baya haduwa wato kowa ya rike wata matsaya cewa wane za a bi kuma wane nan ba manzon Allah ba kar a saba wane kuma wane nan da yake kar a saba masa ba manzon Allah ba ile zan to in bawa ne eh in bawa amma wannan bai sa ya zama masu ba ba ma inkarin kasantuwar imam malik bin anas salihin bawa ba ma inkarin kasantuwar imam shafi'i ko abu hanifa ko ahmad bin hanbal salihin bawa amma shin salihan bayi sun takaita ne a zamun nan waɗannan mutane kan waɗannan mutane wasu dai wanda su ba kowa akwai sauran to me yasa ba a mutum sauran to ballantana kuma wanda suka zo bayan su ballantana wanda suka zo bayan bayan bayan bayan a ɗauki waɗansu kuma su kuma sai a mayar da su a cikin su ne yanzu kaga irin su kyau baya kaga tsakanin da imam malik wajen shekara dubu ɗaya eh? dubu ɗaya sauna to haka idan ka ɗauki wato ainihin ah, manya duk da ake sai ga malik sun mutu da dubbai dubu da wani abu kai ko ɗaruruwa ko dubu ko ɗaruruwa sun wuce kafin waɗanda mutane su to amma sai aka ɗauke su aka wasu matsayi sama da imamu malik sama da imamu shafi sannan su da imamu da na ku kaga nan kuskure irin wannan bayanin ne idan mutum yana yin ta'addi ya sun kunya ga wajen to amma idan ka ɗauka idan za ka saurara cikin natsuwa da kwanciyar hankali sai ga mai rashin kunya cikin wannan bayanin da aka yi menene wanda wani bai fahimta ba abu da ake wani abu ba wani dabo ake ba ba wani wayo ba ne ba wata dabara ba ce ba gaskiya ce wanda ta dace da hankalin kalabiyayye da Allah ya baka da tunanin kyakkyawa da Allah ya baka in ka yi amfani da shi ka yi amfani da hankali كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استو يا كسن تينا دي دي تكافتن متكين صلى كوينا شافر كافتن متكين صلى سيتي دمو استو كديديتا ولا تختلفوا kada ku saba ko da cikin sahu fa takhtalifa qulubukum ai sai zukatan kuma su saba a sakamakon liyalini minkum ulul ahlami wan nuha liyalini minkum cikin ku wanda zai zo daddani, a sahun gaba a saiti na ulul ahlami ma'abuta hankali wan nuha da tunani su ya kamata suna kusa da ni a sahun gaba an gane ku thumma na yalunahum sannan waɗanda suke bi musu thumma na yalunahum sannan waɗanda suke ji musu rawahu muslim imam muslim da ya rawaito shi to su waye ulul azhar qawluhu sallallahu alaihi wasallam liyalini yace fadan manzon Allah in inji imam an-nawawi da yace liyalini huwa bi takhfif an-nun nun din za ba ta da shadda walaysa qablaha ya kafin ta babu wata ya an gane ko وروي بتشديد النون a wata ruwaya da yawa nuna din jadda ma'a ya in qablaha tare da ya kafin ita din an gane ku wannuha lafazin nuha alukul ana nufin hankula wa ulul ahlami idan an ce ulul ahlami mai ake nufi da shi humul baliguna su ne baligai wa qila ahlul hilmi wani kaulin kuma aka ce a ma'abuta bi sannu ma'abuta bi a hankali wal fadli da falla suna ake nufi lalace wato manzo Allah ce ne minkum ulul ahlami wal waɗanda ya kamata su zo dab da cikin ku ulul ahlami ko dai ka ce baligai ko kuma ka ce ulul ahlami ma'abuta hankali wannan hada tunani idan ka ɗauka baligai ake nufi zai ba da hukunci idan ka ɗauka hankali ake nufi zai ba da hukuncin da ba to wannan kuma saboda lafazin al yana iya zamantowa jam'i ne na alhilmu alhilmu ko ya zanto al'ahlam jam'i ne na alhulum alhulumu alhulumu idan muka ɗauki alhulum yana nufin mafarki وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم idan muka ɗauki al'ahlam a matsayin jam'in na alhilmu kaga alhilmu kuma ya zanto ko ka ce tunani ko ka hankali ko ka ce kaga nan gurin waɗanda suka ce ulul ahlam ana nufin balagai sai suka ce wannan hujja ce duka da cewa wanda zai tsaya sahun gaba su ne balagai ina ba za mu ta mun baya su kuma na me na waɗanda ba balagai ba amma sahun na gaba lallai su zan ko balagai ne yake da haka idan yaro ya tsaya sahun gaba sai a fitar da shi idan an tambaye su hujja sai ce manzo Allah ya ce diyali ne kun ulul ahlan al ahlam ma nufin ta balaga wa na ta balaga dai kenan Kina fara ku yi wani zai zo ce maka a'a abinda hadisi ke nufi ma'abuta hankali ma'abuta tunani ma'abuta sanin ya kamata ba wai sanin ya kamata a duniya ba sanin ya kamata a wurin <laughs> me ya kamata a nan a nan yanzu nuna ke ba sallah ba eh. to ne ya kamata a sallah waɗanda suka san wannan ya kamata din su ne ya kamata su zama a gaban gaba sawa'un yara ne sawa'un baligai ne sawa'un ba su balaga ba su ya kamata su ne ulul ahlami wannan saboda idan liman ya tsaya su tayar da shi in liman ya yi kuskure su gyara masa kaga anan gurin ko an balaga ko ba balaga ko ba balaga ba in an yi karatu za a iya wani ina fata mu to kaga a nan gurin mutum ya kafa hujja da wannan hadisin duka da cewa tsohon gaba sai yara a ba a kaiwa yawon lara sai manya kuskure domin idan ya kafa hujja ya ce wannan shine hujja ta tsohon gaba ba a sa kowa sai manya sai mu ce ai ma'anar hadisin ba haka suke ma'anar hadisin suna nufin tsawon gaba na ma'abuta kula ne ko ma'abuta sani wanda ko yaro ne yake da sani zai tsaya a tsawon gaba ba wai ba ne idan ya ja muka ja sai mu ce da shi to yanzu wannan hadisi da zai iya ɗaukar ma'ana biyu matukar shi kaɗai za mu tsaya jayayya da shi har sai gari ya waye ba mu kai zuwa ga sakamako ba dan kai zaka makale da ma'anar da ka ba shi ni kuma in makale in toge kan ma'anar da na bai. to ni da kai ma ajiye wannan hadisin zuwa anjuma je ka nemo wani hadisin daban da ya nuna ba a sahu da yara ni in nemo wani daban da ya nuna ana yi da su da ka je nema in ka samu to ka kayar da ni in baka samu ba ni ne na samu to na kayar da ni. amma da sharadi ba hadisin za ka kawo ya zama ingantacce muna tafiya ni da nasar ku dai ba sai da samu hadisai da yawa cikin kawo mana guda biyu kadai ɗaya daga cikin su hadisin Abdullah dan Abbas wanda ke cikin yi bukari ya je kwana gidan Maimuna wanda ya saka haka wallahi tafi da gidan in na magana da idan na kakare ya je kwana gidan mai maimuna lokacin ko manzon Allah na ɗakin sa yace ina kiwatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kwanta ba da ya kwanta can wani lokaci na dare sai ya tashi yana farkawa sai karanta inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل امل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كثرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد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 yana zaune farkawa daga barci ke da wuya abin da ya karanta ke bayan ya kammala karanta nan gurin sai ya tashi akwai wata salka da ruwa a ciki fata da ake abin zuba ruwa sai ya tsaye wajen da ke ciki sai ya alwala ya ce ya alwala sai ya tashi zai sallar dare abdullahi da abin sai da na gasa ne ma sai na je na yi alwala sai da na zo tsaya a hagun sun samu kai su huta zan zambi sai manzo Allah ya kama hannuna sai dawo da ni ta bayan ka har ya dawo da ni damansa ina fata abu a nan wannan hadisin a daidai wannan gabar na nuna mana matsaloli na kuke matsala ta farko ana yin jami'a cikin kiyamun laifi dan da ba a yi lokacin da Abdullahi da Abbas zai zai manzo Allah sai manzo Allah ya tun da bari suka yanzu da ana yin jami'a cikin mai matsala ta biyu ana iya yin sahu tare da yaro ko da ba baligi ba ne ba dan da ba a yin sahu sai da yaro baligi lokacin abdullahi da abar da balaga da sai manzo Allah ya ne ya tura shi baya amma sai ya sai dunka matsala ta uku idan za ku yi jam'i ku bi kai da liman to mamudin da liman suna tsayawa ne cikin sahu daya ba ɗaya na gaba ɗaya na baya ba sai in mamu sun zama sama da ɗaya to sai su zama a baya liman na gaba amma in mamu ɗaya ne liman ɗaya ne sai su jera matsala ta hudu yayin da za su jera ɗin to sai ya zanto mamu ɗin yana daman liman ne ba yana abun ɗinsa ba duk wannan irgaba ta hadisi ta suna mana wannan ina fata mun fahimta sannan kuma matsala ta biyar suna nuna mana a cikin kiyamun laili mafi kwallon lokacin da shine kai barci sannan ka tashi kai tunda manzo Allah ya bada barci sannan ya ya tashi zuwa to mahallin shahid dai anan shi shine wanda ya shafi abin da muke magana kai? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sahu da wa da yaro wanda ke wa bada ba a ce ana yin sahu da yaro wanda ke wa bada dai ke na biyu ga hadisin Abu Hurairah wanda yaro ne ɗan shekara bakwai shida ko bakwai amma yake limanci ga mutanen garin su to da tsayawa hunga gaba da wucewa gaban hunga wanne ne yake nan in dai har ya wuce gaba yayi limanci min babu aula yayi ne ya tsaya a sahun gaba da shi kuma hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim hadisin umar bin ya yaro da dan shekara da ko kai kiyawa mutanen su limanci a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko banda wannan akwai hadisi da dama da suke nuna yin sahu da yara a cikin hadisin abin da yake nufi yalidin nan ulul ahlam ma abuta hankali ma abuta sanin ya kamata sanin ya kamata ko a cikin sallah shi da ilimin sallah iya karatu sanin sunna ababen da manzo Allah ya kirga a can tunda su ya faɗa wajen limanci kafin ya fadi shekaru wannan sai nuna idan an samu da kowa iya karatu bai balaga ba duk ga balagai amma ko ba su iya karatu ba wai kamata ya limanci yi wannan wanda yake bai balaga nan ba shi ne abin da ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi ina ba da kuma fahimta na yi mana wannan jawabin dan irin wannan na faruwa sai ga masallaci yara sun yi sabo sai wani zai tura yaro mai da shi ba. ana tura yaro a mai da shi baya ne in bai zama yanzu ba yaron da bai zama yanzu ba kamar dan shekara uku dan shekara hudu ba da cikakken wayan da kira zai iya fara sallah ya yi huta harkar sa gaba kaga wannan ba ba ne bai bambance tsakanin sallah da da sauran wasanni ba ɗaya kenan ko kuma ya kasance yaron ba mai ilimi ba ne to rashin ilimi ya sa aka mai da shi baya ba wai ta ba kadai dan tsayawarsa sa wajen ba zai taimaka liman da komai ba amma idan yaro an san cewa ana zuwa makaranta da shi ya san ilimin addini ya iya karatu shi ne dan yi liman ya faro da fajr wa liyal asr ya kakare zai iya tayar da liman ya san yadda zai tayar da shi to wannan an ba da wala ya tsaya ko gaba ba saboda dama daga cikin manya ina fata an fahimta to kaida kenan ta addinin musulmi wannan kuma shine ya dace da sunan manzon Allah ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا يا فتى ثم الذين يلونهم سنن وأن سكي بنسوا حسوا أكو فيما ذا الله وإياكم wa haishatil aswaqi wa iyyakum ku kiyayi haishatil aswaq wato harigido na kasuwa ko hayaniya ta kasuwa haishat daga alhausha ne alhausha shine ikhtilatul wato cakuɗuwar sauti wannan yana magana wannan yana magana wancan baya jin na wannan wannan baya jin na wannan ma'ana ana nufin idan za ku yi sallah kuma ya kasance wurin akwai hayaniya ku kaucewa inda hayaniya dan shi ne sa ku samu nutsuwa cikin sunna ku liman yayi karatu a daidaice ba tare da wasu zantuka sun kurga cikin karatu ba kun gane ne wani hadisi wahu muslim imam muslim ne ya rawaito Da kuma kaga a nan gurin nan akwai girmama wato waɗanda suke abuta ilimi kenan tunda har aka ce su za a sa a sauran gaba sama da wanda ba masu ilimi ba yasa abdullahi dan idan ya zo masallaci ya ga sahun gaba ya shiga idan ya duba ya duba ya ga wani ne arha arha wanda ya san cewa kawai ga jinin su gwamnati ne sai ya zai shiga wajen eh, wanda zai amfani gaba ba ba za ta wanda wani abu mun sai zai shiga a zan ce wani wannan ba ba za su dan ka zaro wani kuzo kai da ai kullum kuzo kai da shi ne ba ku a tsakanin Allah sai dai ai ta karantar da mutane a faɗa musu tsawon gaba musamman sai liman ba wai kowa da kowa da zai zo ya ta kankale ya wuce ba tsawon gaba sai liman liman ka rikice masa ya dawo wani kuma shi wancan kan bai san me za a dawo dan za ta iya faruwa ya kasance kai eh, wallan liman tawarware ya dawo wani

kai tambayar ko wani kai gaji yana kawo yana kawo ainihin a kan abin da mutane ƙarfin zuwa wanda yawanci zai fi yawa kowa ya taso da irin wannan da samu irin wannan yanzu da yi kana son baka an sami ko kana son goyi bayan ka <laughs> abinda don waye ke tambaya yace ko wani wanda kullum ya tashi jawabi galibi yana kushe waɗanda suke karatu irin namu na gida wanda babu su ya ce kawai kuskure ne ma su sama don suna karatun qur'ani ya za ta ba a hankali sai dai dace ne yake cewa wani ƙarin bayani za a game da wani a gaskiya shi tajwidi yana da bangare biyu bangare na farko sanin sa a ilmance bangare na biyu aiwatar da shi a aikace sanin sa a ilmance in tambaye ka a kamun nunin sakina wata tarmin ka ce tana da hukunce hukunce guda hudu da izahari da idigami da ikilabi da ikfa mimar sakina hukunce hukunce guda hudu al-izahar al-idigam al-ikfa anwa'ul idgham ka faɗi idghamul mutamathilain wal sai wal mutu. dandanan duk abin da ka baya ka faɗa a ilmance wannan daban aiwatar da shi a aikace yanzu ka zo karatu ka karanta aya daidai shi kuma daban mutum na iya yin tajwidi a ilmance har ma ka sa littafi a gaban sa na tajwidi ya fassara ma a ilmance kaza kaza kenan amma in ya karanta fatiha sai ka zo da ba shi yasa yin tajwidi a aikace ya fi muhimmanci sama da yadda a yi ilmance na sha gani malaman da shi za su iya karanta maka littafin jibi ka su fassara maka baki su fassara maka eh kaza ana nufin kaza kaza ana nufin kaza amma Allah ya suke fata su ka ji su to kaga wannan ya kamata mu fahimta to idan ya kasance mutum ya koyi karatun alkur'ani a wurin malamin da ya san tajwidi kawai sai ya koya ma karatun yadda kan kanta ta bakinsa ba tare da bambance maka hukunce hukunce ba wannan mai masakin a kirmin can nuna sakin a kirmin can matsin jayar da mafasin can alwajin da mafasin can kaza can kaza duk ba ta san wannan ba amma kar a ta tana aiwatarwa kira'a a yi daidai ina ba damu ita a ta yi daidai kuma ka tunanta ko limami ne a ka koya wajen wanda ya ko da ba su san abin a ilmanta ba sama da wanda zai iya sanin abin a ilmanta ba zai iya aiwatar ba ma galibi waɗanda suke karatu namu na gida na Allah ba ka karatu a tajwidance ma'ana ba su san shi ba a ilmanta in ka tambaye su a kamun nunin sakina wa tanwin al-nunin sakina wa tanwin al-mudud wa a. duk ba su san wannan ba masarin da horo su fasu horo duk ba su san wannan ba haka kuma ba sa yi shi a aikace su kaga anan lalle na samu kuskure a cikin karatu su kuma kuskure a cikin karatu iri biyu ne ko su malamu su biyu na sai ka cewa abin nan yana tsara yin samu limanci har gara gara a tsakani da Allah har gara a nan Kano ya kawo mun da wata surar domin a nan Kano ana yin interview din liman a tambaye shi mai kasani da mai da mai da mai da mai kasani a wannan sura ne kuma wannan tambayar ba a yi na gani da ido na nan Kano an yi wa limamai interview waɗanda ba su ba ko ba a su ba na kuma an yi wa waɗansu interview kuma sun ci kuma an naka su to kaga a nan gurin akwai bambanci sai an kwatanta da sauran waɗansu masarautu inda ba Kano ba a tsakani da Allah sai ka ji limami wato yana karatu gaskiya bai kamata ba a ce shi da liman ba san san wallahi kowa mu ne bai kamata ba yana sahun gaba inna maza Allah sai liyalini minkum ulul ahlami wannan siwa a ni ba yanzu wannan tambayar ka ce a dan Allah ka fahimci an zata ko baka fahimta ba ina jin har ma gyara na ba ka banda abin da ka tambaya wato sai ne bayanin da ba ma na kai kaɗai ba kowa ba yi kamar ma ba wani ne tambaye na zama amma shi ma sai su soke a cikin da ta ɓaci ko tana nan ba zan faɗa ba haya أبي يحيى bi muhammad sahal bin abi hasma bi fathil الحائي المهملة وإسكان الساء مثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومهيسة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى مهيسة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه وقوله كبر كبر معناه يتكلم الأكبر wannan hadisi an karɓo shi daga abu yahya wani ne abu yahya a wani kaunin an ce abu muhammad wato ko a ce masa abu ko a ce masa abu muhammad Ilana na da yaya guda biyu ɗaya yahaya ɗaya muhammad amma me ya sunansa shine sahal ibn abi hasma sahal ibn abi hasma bi fathil ha ha din zaka yi mata fatha wa iskan sa al musallasa sa mai tugo uku a sama zaka yi mata dauri al hasma bi fathil ha al muhmala idan ce alha almuhmala ha wanda ba ta dubu idan an ce alha almu'jama ana nufin ha karmi mai ruwa kenan ha mai tsugo a sama ha kenan almuhmala malar tsugo kenan kun gane da kyau almusallasa mai tsugo a sama ta kenan da Hausa al-ansari radiyallahu anhu qala shi wannan mutum sahal ibn abi hazma yace انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر متون والنمي سنة عبد الله بن سهل سنت في شيدة محيصة ابن مسعود إلى خيبر زوى خيبر وهي يومئذ صلح ألوكة إتا خيبر ألقى أنبوء إتتنا كالكشن صلح kun sani a shekara ta bakwai ne manzan Allah ya yaƙi khaibar da aka ci su da yaƙi sai suka sallama kan cewa za a bar su kan addinin su su rinka ba da jizya kaga an yi sulhu da su ke fatafarraka waɗannan mutane guda biyu da suka je khaibar sai suka rabu kowa ya kama nasa gabansa fa atamu hayyisatu ila abdullahi bin sahal sai kawai abdullahi eh, wato muhayyisa ya zo gida wajen abdullahi ibn sahal wato shi sahal wata ya zo gida kai wajen abdullahi ibn sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi sai ya same shi yana ta birgima a cikin jininsa qatilan ma'ana an kashe shi bai san waye ya kashe shi sun rabu wancan ya tafi masaukinsa wancan ya tafi masaukinsa wata gari mu hayyisa ya tafi wurin abdullahi bin sa'id sai same shi da ta birgima cikin jini an yi masa munanan raunukan da bai samu tsira ba da su ya mutu fa dafana sai binne shi tun maqadimal madina sannan sai zo madina فانطلق عبد الرحمن Sai kuma سيكما عبد الرحمن Wa سهل da shi محيصة ibn mas'ud wa da kuma huwayisa ibna mas'ud su biyun nan ƴaƴan mas'ud dukkan su uku sun hadu kenan sai suka zo ila annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi ina son ku rike kissa sosai kuma ku fahimci kissa sosai yanzu wane ne aka kashe ba ku duba ku duba wani ku gani ba ga littafin a nan kuma abdullahi ibn sahal shi ne aka a wani gari a khaibar sun je khaibar shi da ba tsoron Allah a ba ga ba ga maka kana da abdullahi ibn ka tsoron Allah ka kuma shi da muhayyisa ibn mas'ud shi da muhayyisa ibn mas'ud ko ba haka ba abdullahi ibn sahal sun je khaybar shi da muhayyisatu ibn mas'ud an gane ko sai muhayyisatu ya zo inda abdullahi ibn sahal yake sai ya same shi a mace a cikin jini sai ya binne shi sannan sai ya zo madina to da ya zo madina sai suka haɗu su uku da shi da wani mutum mai suna abdurrahman ibn sahal da kuma ɗan uwansa mai suna wa huwayyisatu shi wancan muhayyisatu dan uwansa kuma huwayyisatu dukkan su ƴaƴan mas'ud su ukun gaba ɗaya su suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zaba Abdurrahman ya takallam suna zuwa sai shi Abdurrahman wanda shine yaron cikin su sai zai fara yin magana gaba manzon Allah fa kana sai manzon Allah ce kabbir kabbir ita a'a babba zai fara magana babba zai fara magana ba kai ba wa huwa ahadathul qaumi shi Abdurrahman lokacin shine mafi zama yarinta cikin su ukun da suka zo fa sakata da yaji wannan magana ta manzon Allah sai ya shiru fa takallama su bihim da muhayyisatu da kuma huwayyisatu sai suka yi magana cewa abin da ya faru muhayyisatu ne da shi da Abdullahi bin Sahal sun je Khaibar sai kaza kaza kaza kaza sai je ya same ta a gida a mace amma ga waɗanda ake tuhuma ga waɗanda ake tuhuma ga waɗanda ake zargi da an zo kusa da gidan suwa ne kusa da gidan suwa ne ana tsammanin su ne suka yi ba makasudin imamu nawawi bane kawo mana hadisin da kisar gaba ɗayanta so yake kawo mana inda ya tafi babin da muke karantawa babin da yake magana kan mai girmama malamai da masu yawan shekaru da kaza da kaza kamar yadda ya faɗa to so yake a cikin hadisin ya samu gabar da za ta biya wannan bukata ba wai duka hadisin ba wai kisa da ke so ya bawo ba yanzu ga sun zo sun uku da muhayyisa da huwayyisa da abdullahi bin sa gaban manzon Allah Abdurrahman ke bin sa za su fara magana gaban manzon Allah sai shi Abdurrahman ya tarar zai fara magana bayan shi da yaro sai manzon Allah ya dakatar da shi ya ce mai kafir kafir babba zai magana babba zai magana ba kai ba shine mahallin shahid a cikin hadisi hmm. da ya yi shiru sai waɗannan guda biyu tun su ne manya sai suka ci gaba da ba da kisar musuwar wancan mutum cewa ga shi an yi kaza an yi kaza ga waɗanda ake zargin sun kashe shi fa qala sai manzon Allah ce a tahlifuna wa tastahiquna qatilakum yanzu kun zargi ne, kun ce shi za ku iya yin rantsuwa tunda ba ku da shaida kwa iya yin rantsuwa cewa wani ne ko gidansu wani ne suka kashe muku dan uwa in ya so sai ku cancanci jinin wanda ya kashe muku dan uwa ma'ana a kama shi ma a kashe shi wa zakar tamamul hadisi yace sai ya ambaci karshen hadisi har zuwa tabbata gaba daya muttafaqun alayhi hadisi ne wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuta wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kabbir kabbir da manzo Allah ce kabbir kabbir ma'anahu yatakallamu al-akbar wanda ya fi shekaru shi zai magana wanda ya fi shekaru shi zai magana ina fata mu wato kaga nan gurin ladabi ne idan kuna tafiya kai da waɗanda suke son fika shekaru ka dina su karɓar yawa kana yin waya kamata ya magana ta zato kaɗan ladabi ne idan ana zaune a wurin wanda ya fika shekaru kai ka zanto cewa maganar ka saurare ya fi yawa saboda maganar ka sai in ya baka izini ya ce yi magana duk wannan lafin duk babu da shi yanzu Abdullahi dan Mas'ud a Abdullahi dan Abu ke cewa na zo na tsawon shekara ɗaya ko shekara biyu ina so in tambayi Umar dan Khattab wane mata ne Allah yake nufi da yake in ta tuba ila Allah fa qad tazakkalu hukuma وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وسالم المؤمنين an ce mata ne guda biyu da wace ce da wace ce kusan shekara ɗaya ko biyu ina so in tambaye Umar yace amma kwarjinin Umar ya hana saboda shekarun mu ba ɗaya ba yace har sai wata rana akan hanyar Makka mun yi tafiya da shi sai ya rafi zai biya bukatarsa sai yace Abdullahi da ba ka ko mun jallo na ruwa ka kai mun san wurin nan da yanka ba yace bayan na ji na kai masa ya biya bukatarsa ya taso da dallan na zo zan karba in zuba masa ruwa ya wanke Ya yace a nan ne kawai ne karfin hali na ribata cewa dan Allah da wace ce da wace ce matan nan guda biyu da Allah ke cewa sun gamewa wa manzon Allah baki akan sai sun sa tilas ya haramta wata mace a kansa ko ya haramta wani abu a kansa yace kafin ma in zo magana yace ai da Hafsa <laughs> abin da sai a rahasi da shi ita amma tun da shekara ɗaya ko biyu ina so in tafi shi amma ya mutu kuɗi ga Abdullahi da Umar yake cewa manzon Allah ya fito cikin mutane cikin sahabbansa ce da su wata bishiya ce wata ganyen ta baya zuba Ya ce wannan bishiyar kamar mummuni ke wata bishiya ce duk sahabbai fa fara da su fi shi zuwa wadi wannan ce bishiya kaza wannan ce bishiya kaza yace ni da manzo Allah na yi magana sai ya farsu a ta cewa ita kan dabino yace amma ta duba ga Abubakar ga Umar baba na duk su magana bai ce kin ka sai magana yace karshe sai ko da sahabbai suka kasa fada sai annabi yace ita kan dabino kaza yadda suka rika zama ke ba sa yin karan ba ni din namu ne amma yanzu kana zanuwa da da ka za a yi masa fatawa kai ka ba da kai ba ka tambaya ba shi an tambaya wallahi wannan aikin su zai wallahi wato ka sani ne lokacin da ahadu sunna suka zo suka samu malaman bid'a sun danne mutane sun hana musu yanci ba wai ma ladabi kadai ba aka rinka yi musu sai aka rinka yi musu doriya akan ladabi bauta bauta ka kwanta ga malamin ka kasar da kai kasa kai bar ka nutse cikin kasa in ka ganshi ka cire takalmi tun daga nesa kuma a karantar da mutane da ta'alimul muta'allim wanda in ka ga dan malamin ka ma fito yana rarrabe ka cire takalmi ko wani abu makamancin haka ko meye ko meye kaga mutane sai suka zanto gaba daya an motar da su da ahlus sunna suka zo suna so su ce musu waɗannan nau'ika na bauta da kuke yi bai dace ba wani abin haƙƙi ne na Allah kuke wa malaman to da suka tashi musu wannan sun suka rushe gaba ɗaya halalla da mu wallahi galibi abinda da aka yi wa'azin zalibin mai zafin nan sai aka rushe halalla da gaba ɗaya sai zan to ga mutum ya fi ka shekaru ba baka ganin da kima ga mutum ya fi ka ilimi malamin ka ne baka ganin da kima ga mutum wanka ne ko da ne ba baka ganin da kima kawai mutane ba farko su kuma inda ko wannan na nufin kowa ba ya da kiwa mai to kai ya kai kusan kai mai ne ko a masallaci za a fita yara samari ba za su iya yin ne su su su sai ga ana turi juna ana juna ko sauri ake za sako ko kaza ko mai da sauransu wallahi wannan ba da dai bane kuskure kuskure ko alama rashin da da miliyon rashin kyauta kaga da mun dole sai an tafi da yanzu ka duba wannan babin da kike sai rasul Allah ga kuma magana ce za a tabbata da bakin magana ce kabbir kabbir isu kai yara su manya su magana har ma a nan gurin inda za mu nutsa cikin fikihun su aka ce kaga shi wancan abdullahi Abdurrahman bin Sahal yana da dangantaka ta kusa da Abdullahi bin Sahal da Ahmad sama da kusancin huwayyisa da muhayyisa idan ɗan uwanka aka kashe ku kai ne ma shi ne ma waliyyu damidinsa mai bin jininsa shi ke da daman ya nemi a yi kisafi ga wanda suka kashe shi amma da aka zo wajen wanda Allah yana shi magana ya ce waɗannan su yi magana shi ne suke cewa me yasa ba su ne suka fi cancantar jini ba manzon Allah ya sa su magana ya kyale wanda ya fi cancantar jinin ɗan uwansa aka ce dan a wannan lokacin manzo Allah sai yake a shi kisar da ya faru ba so yake ji ne ne yake neman aiki tasi ko ba aiki tasi ba in ko kisar me ya faru yake bukata yana neman manya sai magana kafin ya na ka sai ce kabdin kabdin sallallahu alaihi sallam kaga nan gurin dukkan wani tsira da shekaru ko tsira ka ilimi na addinin musulunci yana da kima a wurinka yana da daraja a wurinka kuma idan kai wannan din kai kanka sai rayuwar ka ji maka daɗi idan kai irin wannan kai rashin kunya kai rashin mutunci kamar sai ga Allah ya kasar wanda zai ma rashin kunya da rashin mutunci ka duba wallahi ko yanzu idan aka nuno kasar din margaye ta kawo ga Muhammadu bin wallahi dai yana kallon da sun lokacin musamman na bidiyo sai mutum yin da sai ya kusan yin kuka yana kokarin ganin da mutane yana ta ai malam kai ba annabi bane ba wannan rashin kunya ne da rashin mutunci wallahi kai da ka nuna mata hakan kai annabi ne ai wannan kai ba annabi bane ba ai ba za ka ce mana kaza kaza ba ai wannan kai ka koyar da mu kaza kaza kai ga wadansu maganganu kamar za a tashi aiki ko wanda in auren ubangidansa ne a kasuwa da ya bashi da ya bashi jari ko a gaban wani ofisa na shi da yake shine shugaban sa senior officer din shi a ma'aikata ba zai wannan rashin mutunci ba amma sai wannan a gaban malamin ba zai wannan a gaban dagatin garin su ba ba zai wannan a gaban hakimin garin su ko sarkin garin su ko wani senior officer na shi ba ko wani abu wanda ya bashi wani uban gidansa da ya bashi jihar jinsi gudan nawa duk ba zai wannan rashin mutunci a gaban sa ba amma a gaban bana na ta ai kai ba ne ba ne ai kaza kaza kaza a gaban wani sa daɗi mana samun mutunci wallahi tallahi wannan kuskure ne kar ka taɓa ɗaukar cewa nan suna ne wannan saba sunna manzon Allah ne tabbas ba ce wani ba ta kai da wani wannan ya saba addinin musulunci haɗu ka kai da wani ba shi wa in cire takalmi na dangawa ne ya kawo ba asali ya halatta ma in sallar takalmi ba ce kaza ba ce kaza ba amma wannan ba suke da kuma kan ga mutum da mutunci ai yanzu ko gaisa muka yi akwai gaisa da za a ga akwai mutunci a ciki akwai gaisa da akwai rikin mutunci a ciki yanzu ba zan yi kuma hannun kanan zai da bukata assalamu alaikum wa rahmatullahi kana wa kuma wannan arin bid'a ce wallahi ba Thank you. <laughs> <laughs> ko kuma mutum zai kiraye ka sai kasance ne malamin mutum zai kiraye ne ki kiran kowa aka rubu da daga irin nesa nan kamar yana kiran wani mutum a daga aka da karfi ba to irin wani ka su da sun sai ka amsa a hankali yana tambaya da karfi ko kana ba da amsa a hankali har sai ya dan saddo kansa haka dan yin to kaga ya dawo yadda yake daidai kenan sai ka faɗa masa abin da ya kamata Allah kana da mu وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أهد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري wannan hadisi an karɓo daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da a gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla uhud ya kasance yana hada mutane guda biyu cikin waɗanda suka yi shahada a yakin uhudu ya'ani fil qabri yana nufin cikin kabari saboda mutum wajen saba'in suka yi shahada in an ce kowa sai an yi masa kabari ɗaya kan kabari saba'in kenan za su sha wahala ga wahalan yaki ga waɗansu da zaunuka ka ba zai yi ba sai aka rinka haɗa babban rami sai a sa mutum ɗaya biyu ko a sa mutum thumma yaqulu sai ka ji manzon Allah ya ce bayan an haka ramin ayyuhuma aktsaru akhdhan lil qur'an cikin su waye fi yawan hardan alqur'ani bai za ku sirra lahu idan an nuna masa shi qaddamahu fil lahdi sai ya fara gabatar da shi cikin kabari ma'ana ko da gawar ba dai wace ba hal yasawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون Inna يتذكر أولو الألباب hali da wallazina ya lamu da wannan ko da gawar su ma ba dai bace manzo Allah ya ce wa ya fara da ake wani izu sun ya dace wani ko bai dace ko ko wani ya dace sun da bakara da Ali Imran wani kuma Ali Imran kadai wannan bai bakara da Ali Imran sai manzo Allah ya fara sa shi da wajen al-qibla sannan ɗayan kuma ya zanto daga bayan sa. sai an gabatar da wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أراني في المنام أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحد أحدهما أكبر من الآخر فتناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا وانا حديث عن كربو عبد الله بن عمر الله سكاري داغل سشيد ما هيتنسى يتي أراني في المنام أتسوق na gan ni gani cikin mafarki ina yin aswaki bi da wani itacen aswaki a hannuna fa ja'ani rajulani sai ga waɗansu mutane biyu sun zo min ahaduhuma akbar min al-akhar dayan ya girma dayan ta fuskar shekaru fa tanawaltu siwakal asghar sai na mika aswakin ga wanda yake karamin cikin su fa qila li siyakati da ni kabbir a a babban mana fa dafa'atuhu ila al-akbar minhumma sai na bi kawo wanda ya koli girma sai na bi kawo wanda ya fi girma da wannan a cikin mafarki ma kira aka na masa wannan hadisi wani muslimun musnadan muslim ya rawaito shi da isnadin sa wal bukhari ta'alika amma wal bukhari ya kawo shi mu'allaq mu'allaq shine hadisin da ko dai ba sanadi gaba daya ko an shafe farkon sanadi an shafe wato shaykhur rawi kenan kamar imam bukhari ya shafe malamin sa sai ya rawaito hadisi daga shaykhu shaykhihi har zuwa fawq ko ya kasance ya shafi hadisin kawai ya ce abdullahi dan umar ya ce ko manzon Allah ya ce duk dai wanda ya zo mu'allaq ka'idar mu'allaq a cikin sahih bukhari iri biyu ne ma rawahu bi sigatil jazm duk abin da rawaito su da siga ta jazm yace qala rasulullah anna rasulullah qala kaza kaga bi sigatil jazm kenan to wannan ana dauka sahihi ne ma rawahu bi sigatil tamrid kashi na biyu wanda ya rawaito da siga ta tamrid shine yace ruwiya ko hukiya ko ƙila, ko dukira an ambaci cewa manzo Allah ce an ce manzo Allah ce an ce an yi kaza an yi kai to, an labarto to To wannan ba ihi ne kaidan Imam Bukhari ina fata shine Imam Bukhari ce ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaqu وفي الصحيح ذا كثير فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته أن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه أنقانكم؟ ليه؟ إمام السيوطي هكذا يقول آه إمام السيوطي نسي يا إمام السيوطي شيء يقول أنه أشكم ألفية تشكي عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه واكرام ذي الشيبه ذي السلطان المقسط حديث حسن رواه ابو داود wannan hadisi an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare ta gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna min ijlalillahi ta'ala inna min ijlalillahi ta'ala lalle yana daga girmama Allah ta'ala ikrama zishaybatul muslim girmama dukkan wani ma'abucin fulfula musulmi girmama dukkan wani ma'abucin fulfula musulmi girmama shi yana daga cikin girmama Allah dan Allah ya umarni a girmama shi ta harshen manzon sa sallallahu alaihi wa kaga yana magana cewa ai duk ɗaya ne mun zama duk ɗaya yana da farfara sai maganar farfara ai ba ɗaya kuka bace da sai mutum musu eh duk manzo Allah ya bambanta ya ce sai tsoho ai bai ce sai ba da sai ba ko ɗaya ce in dai an ganta sai a girma ta saboda sai a girma ka saboda ita amma za Allah bai ce dole sai da shekaru duk da cewa waɗansu malaman suna nufin suka ce ana nufin datti da mai shekaru tun da galibi an fi samu ko an fi san samun furfura a wurin mai shekaru sai manzan Allah ya ambaci ya ambaci abin da mafi rinjayen faruwa ne haka waɗansu suka ce ana nufin dattijo dan ta iya yiwa ga wani na da shekaru amma kan ba mai kula sai zan duba da girma shi ba kaga za a girma to abinda da su malaman suka kalla yi waɗansu kuma ita fulfurar kaɗai suka kalla wa hamil alquran da mahaddacin alqurani abinda ake nufi da hamil ana nufin qari qari huwa hafizuhu wa mufassiruhu wa muta'ayyiduhu bihi wato makarantinsa maddacinsa mafassarinsa mai bibitansa don kar zube al'amilu bihi mai kwatanta aiki da shi to shine hamilul qur'an din ghairul ghali fihi ba wanda yake zurfafawa ba a cikin lamarin alqur'ani al-ghali fil qur'an wanda yake yin guluwi alqur'ani ya faɗa abu biyu sai ka karasa kai uku an ce ya azhar a hudu sai ka je kai biyar wannan alghali fi kenan Allah ko yake la tagalu fi dinikum ghayr al-haq an gane ko shine ghayr al-ghalifi wal jafi anhu ba kuma mai nisantar alqur'ani ba wanda ya san abin da alqur'ani ya hana shi ya ki hannuwa ya san abin da yake yi ya ki kuma ya san an kwadaitar cewa ya rika yawan karanta shi kuma ba yawan karanta shi al jafi anhu wa ikrama bi sultanil muqsid sannan kuma da girmama ma'abucin shugabanci al-muqsid mai kwatanta adalci duk shugaba mai adalci mai kwatanta adalci akwai bukatun girmama ta hanyar da yake ya dace a cikin a shi kaga duk shugabannin mai don sa girmama masu ne kamata su adalci amma yanzu wa don lalacewa irin tamu ka Allah da wadansu irin mutane ne yanzu idan gaba na son a yi shi ba wai adalci yake ba sai je sai bidiya gidan rediyo ka zo sai ya biya a ce sai mun da lokacin man kaza a jiha kaza agogo sarkin aiki ya kala ya yi kaza ya yi kaza Allah mutane mun suna da mamaki duk ya zama wasa babu gwamnati a kasar nan babu adalci ba su ya kamata yanzu akwai ya kamata ma ya kamata nan Allah a rinka sa waɗannan ma a gidan rediyo da talabijin ana ta koda mutum agogo sarkin aiki gayi na gayi na rago kuma suka ji kauyen ba abin da ya sace kudin ne gaba daya ya sace miliyan tara ko miliyan goma ya bai wa gidan rediyo shi kenan dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyu da hamsin shi kenan sai aka yaɗa shi duk lokacin da aka zo zaɓe ko aka zo waye ko aka zo waye a yi ta koda mutum har ma wani sanata za ka ji an ce ya ja wasu lantarki me ya sanata da jan wasu lantarki in ban da ƙarya kawai an mai talakawan wawaye ka ji sanata ya fito na ta wai ya ja talar sarki gari kaza gari kaza gari kaza wannan kan jiya ma da sun ka ya fito wai ya ja talar sarki kawai biyar ko da ko an jihar taraba ko jihar maidare haka za ka yi ta jin wannan girma wai suna sun dole wai sai an yabe su to adalci za ku ne sai a yabe ku kuma wallahi adalci da mutum zai kwatanta a samu ko da mutum bai aiki ba to ya sace kudin anan da kallide kudin karamar hukuma suna nan ba a sace su ba Zuka ka dan kwatanta ko da baka yi aiki ba kila wani ma'aikacin ya zo daga baya to amma yanzu a sace kuɗin kuma babu aiki wai kuma mutum na son dole sai an yi shi sai buga fasa sai a mamman nemo tana su ko ina to wannan an yi wa shugaban karamar hukuma haka ya sai gidan rediyo Kaduna an yi wa wane ne sanata ko wani waye ya sai gidan rediyo to ballanta gwamnan jihar guda wanda shi za ka samu yana da rediyon yana da talabijin dinsa ai duk motsi kaɗan, dan dawa ta ce ka zaki to kaga ce idan shugabannin mu suna son mu girma wasu sai su kwatanta mana adalci amma kan su ce suna son mu yabe su mu shi musu albarka amma alhalin ba sa mana adalci ba zai yi wannan zai wahala kwarai da da na ga sauri nake wai sai na kai karshen babu amma ba zai yi ba ba zai yi ba mu tsaya a nan wurin abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana wassalamu alaikum wanda ƙarin kara da wani da ka zo da bai ta da bala kun ji wai sun gasa zaune ma sai masa da yake masa mai sa wai sai ce wai manzon Allah ta almumin kai mu habu da lamin lamun da sai to karfin ka kuma sai ka muna aure dai to ka tafi da hadi mun ko wannan su ne kurakure wato shi addini idan ba tsaya an fahimce shi a nasa sai mutum ya tafi mai fa kar ku dauka cewa abubuwan da ake faɗa kawai dan wasa ne ko kuma dan ɗaukewa juna kawai kewar lokaci a yi faɗa a yi raha da kakashi gaskiyar al'amari haka mutunci ake faɗa, a cikin addinin mutunci da girin ɗan uwanka ko musamman wanda ya yake sama da kai ko kuma wanda yake malamin ka wannan wajibi ne na addini dan uwan ka da kuke tare daga mutuncin sa da kiwon tashi wannan wajibi ne na addini amma sai ka ce ka kama hannun mutum ka tsaye da wani wani kauyi irin wa abu da wani wani bai wanda ya zama mutum bai tsare su ba bai tsare su ba na don zai yi da wajen da a jami'a hannun eh. a dama yana da falala sama da hagu na alaikum salam me eh كل السمع da kullum da اولئك كان عنه مسؤولا za a tambayi dan adam game da sunan gaba yaya aiwatar da su zuciya abin da ya kuce a cikin sa na sharri ko alkhairi ji amfani da yi da shi wajen saurare sauraren qur'ani sauraren kalma ta gari sauraren al'amru bil ma'ruf annahi anil munkar ko sauraren ka daga kada da wake wake gani abin da ya kalla ya takaitu ne akan abin da yake halal da shi ko kuma ganin sa ya ketare daga halal har ya kai kan haram

shine ya dace da sunar mazan Allah sallallahu alaihi wa sai in ya zanto zargi na iya wani ko a tuhumce ka cewa ka kashe shi waɗansu daga cikin dangi haka na iya takowa ko an haɗa baki da kai an kashe shi ko wani an makamancin haka to mutum na iya barin gawar su har a zo da su gida mutane su rage don gujewa wannan zargin in gawar ba za su zo zanta kawo ta kanta amma abin da ya dace da sunna shine binne shi ba za a ba kuma misali a nan ba uba kuma da da wani yaro a zuwa tsaron goma to yaron da ji ya fara ji ba ya fara ji ya ba shi lafiya ko shi yaron ya kuma in zaba kuma ku zai fara ji ba ko shi yaron ya yanzu wani ya kawo mutum yaron dan dai ba za a ketare wa dokar ubangiji ba fito da jikin ta ne gida ya ka san fahimta ne baya nan karatun alkur'ani kasancewar mutum na da janaba a jikinsa baya nuna cewa haramun ne karanta alkur'ani wannan fatawa ce da wasu malamai suka faɗa amma ba hadisi ne nuna ta jiya lokacin da muka karanta hadisin gabiru khum wanda ya shi a cikin kafin da shi mun dai karanta shi abin da manta yi mana shi ne bayanin a cikin ba inda aka yi wasiyar cewa aliyu ya zama shugaba bayan to duk inda ga hadisi ya zo maka da bayanin Ali ya zama shugaba bayan Annabi to kari ne da yasiya suke cikin hadisin dan su wani wani wani na sawa jan hankali na ma'aikatan gwamnati akan ya kamata su ba shari'a goyon baya ta hanyar shawarwari ga gwamnati misali kamar yadda yan kungiyar kwadago suka tilasta wa gwamnati ta yi abu ko da ba ta sani su ma suna da wannan damar a kan a kansu kaga ba wai aikin ma'aikata ba ne kadai kanka ce ma'aikatan gwamnati kadai don yanzu ba su jihar sama gaba ɗaya ma'aikatan su dubu nawa ne ba dai suke dubu talatin ba da suke dubu talatin gaba ɗaya ma'aikatan jihar kano da jihar da mutanen da sun taso ma wajen miliyan goma ma'aikata gaba ɗaya dubu talatin to wannan za su iya sa a yi shari'a ko su hana aiki suna da tasiri da gudunmuwar da su bayar na yadda da wannan amma kar mu tsora musu nauyin cewa su kaɗai ne za su iya matsawa gwamnati lamba kan ta a gwamnati za su matsa gwamnati lamba ta yi ta yi shari'a ko a wasu jiha a su tunda ba sa son ne ko su zafi da ita ba za su matsa ba shi ne kawo magana amma ba yi da ka kare ba Wani hadisi da aka cewa bayan ya ni a hannun na wasu ta iya wani da kuwa. Bayanin da su ko hada gidan da wajen yin sallar idan mutum ya sallar da inda haguwa ta ce kuma a'a da kanta haguwa kasuwar ma ya mutum ya inda ake harguwar ne aka ce in sallah waye ka nisanci kasuwar gaba ɗaya kasuwa ba a ware wuri ne yin sallah inda yake yayi nesa da inda hayaniya take wannan ba wannan hadisin da bai yi kenan wanda yake zuwa. إن الله يقول كل الأغاني جوال فأصحابه الأسواق to shi ne da nazari farwani ma'ana a haɗa ba wannan shi wannan shirin da Allah ya baya son mutumin da yake hayaniya ko ya tsaye da a kasuwa kuma shi kuma wannan na kai eh, to a haɗa su kawai da shi ne abin da mun gane harbuwa kan ka baya nan ne tun daga shi ya ce sassafu bil aswa zargi ne ba wai a kasuwa ba ai an baci kasuwa dan nan ne galibi harbuwa ko a gidan kawa haram inna an karra aswati wannan ai ba sai a kasuwa kare ko ina ma mutum amma kasancewar kasuwa nan ne wurin taro an fi tsammanin faruwar haka a can shi yasa hadisi suka zo ke ga kan kasuwa amma ba wai zai idan mutum ya yi a wuri ya halatta

ثم تجد انها اظن انها ثم بعد ما يبقى ويوين في اسئله ولا تحقيق اسئله في بس من ضمن سوره كل الزاجين بعد ما يجينا ايوه الزاجين ولا ممكن Mutusin da aka shayi a baya sa a kilo jiki a duk ko ina an tafi gurgurar hadisi. Sai dai kuma an samu wasu jannan da zama ganin da نعم وعليكم السلام zai ci gaba zai ci gaba daga inda ya limin ya amma da an yi zai ci gaba da wani yana jawo shi yana gana abin da liman ya karanta ya yi kawai sai ya rubuyi sun bai iya surar da liman zai yi kashewa ina da sai mu dakata ko Allah ya